Masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili muna kan littafin nan so aljanna duniya wallafar Hafsatu M.A. Abdulwahid. Idan ne ba manta ba a wancan shirin mun bar mahaifiyar Yasir inda take gaya masa tarihin rayuwarta da ita da mahaifinsa. Har ma take cewa muna zaman jin daɗi da ni da babanka har na samu cikin wanka. Wata rana muna zaune da babanka muna hira. sai kawai muka ji an yi mana magana mijina ya rungume na har ya zama na bana ganin komai na ji yana ta jan addu'a da murya mai ban tsoro kai mai taurin kai matsiyaci zan yi maganin ka. wato kai mai arziki ko zan nuna maka ba bakin komai suke ba me muka yi maka babanka ya tambaya to nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba aka ce yau wata biyu kenan da kasa aka nome gidajenmu aka girbe ba tare da magana ba cikin haka ma jarirai da yawa suka ji rauni don haka za mu ɗauki fansa za ka mutu zan zo in ɗauki fansa duk shekarar da matarka ta haihu zan zo in ɗauki yar ko ɗan da aka haifa sakamakonka kenan bayan an daɗe sai babanka ya gaya min mai murya mace ce mai kyawun gaske sai dai idan ta ne mugu kamar na maciji bayan na haihu sai da aka shekara biyu muna cikin fargaba ran da wanka ya cika shekara biyu ta zo ta ɗauke shi haka muka zauna in na haihu ta ɗauke har wadda kake biwa ita sai da ta shekara goma sannan ta mutu sai kuma kai ina da cikinka wata shida ubanka ya rasu na sayar da shanun aka yi ta mun roƙon allah jiya ina bacci sai ne mafarkin babanka ya ce lalle ina farka in gaya maka abin da za ka yi ka tsira tilas ne ka nemo dutsen nan da baya ganuwa mai suna meji ma da wani tado dutsen kuma a arewacin najeriya yake gabas maso kuda cikin sokoto cikin yankin gusau kilomita goma cikin ƙauyen da ake cewa kutarkwashe ana ake samun dutsen kuma cikin watan azumi ake ganinsa shi ma sai wanda allah ya ba iko wanda zai shiga dutsen nan tilas ya zama shirye na gaske ya kuma umarce ni dan baka zobansa ɗaya yana da rubuce-rubuce daga ayoyin alkur'ani mai girma ya ce zai taimake ka ya kuma kare ka daga wasu sharin na duniya bayan ka nemi dutsen za ka nemi ƙofar shiga in ka shiga za ka ci karo da zaki in ka kashe shi za ka ceci matarka daga tashin hankalin da na gani allah ya taimake ka amin dama kar ka so ka ga bakin cikin da ke zuciya ta game da harkar nan na tabbata mafarki na gaskiya ne baɗaɗa sai ki gafarce ni da na mugun labari yassar fuskarsa kamar guguwa ya kwashe duk abin da suka yi da murkayanatu ya ga uwarsa tausayi ya kama shi baɗaɗa kamar ta je ta rungume shi ne ta sa ya manta da komai ya haɗa kai suka haɗa ido da shi ta girgiza kanta alamar karɓa masa ya ce wa uwar ummi na rantse da allah da annabinsa ba zan huta ba sai na cika sakona na ɗauki fansa ko da zan rasa raina ne da yarda allah zan tafi zan kuma ciwo sa'a ko in mutu wurin neman mutuwa kwa za ka yi in ji murkayanatu wannan karan sai ta fito musu da muguwar kama baɗaɗa da uwarsa ko da suka dube ta sai suka rufe ido ba za ka ci nasara ba domin ku ni ce kake nema ka halaka ko ni na fi karfin a kashe ni raina ba za a same shi ba ina sa shi cikin cikin kifi na sa kifin cikin cikin zaki na sa zakin cikin dutsen met sai da na shekara ashirin ina jiran bullar dutsen kuma ko ya bulla ba ka san abin da za ka iya buɗe ba in ma ka shiga ɗin ba za ka iya kashe zakin ba takobin da za ta iya kashe shi ta wani mugun aljani ce kafin ka gan shi ma ka mutu da yawa sun tafi ba su dawo ba ka manta da komai ka aure ni ina iya yafe maka zuwa ga ka sau guda kowane sati in kuwa ka ƙi abin da ya same ku kai ka jafa sai ta ɓace ummi kin ga abin da nake faɗa miki kenan ba abin da ya fi sai in shirya in tafi in daga kaina ne abin zai kare shi kenan in ku da saura to wannan diyan ubangiji ne ummi tana kuka ta ce je ka kwanta goban allah ya kai mu za mu yi shawara abin yi yasir ya sallama ya tafi kwanta gari bai karasa wayewa ba baɗaɗa ta tashi ta alwala ta sallah ta nufi gidan ubanta yasir lokacin yana bacci ta same shi yana wuridi ta jira shi ya gama sa'an nan ta gaishe shi lafiya kike ta da asuba haka me kike wa kuka waɗaɗa ta kwashe duk abin da ya faru ta gaya ubanta ya tsaya yana tunani da shi hankalinsa a kwance yarsa ta aure kuma bata kunya tashi ba an yi ta zargin sa kan sa ya mace makaranta gashi ko wata uku da yin auren ba a yi ba wata masifa kuma ta bullo masa da waɗaɗa ta ga ya shiga tunani ta ga ransa ya ɓaci sai ta yi zaton neman wanda zai haɗa ta da mijinta yake yi baɗaɗa ta faɗa masa cewa ta zo ne ya gaya mata cikin abokan mijinta wa zai yarda da shi wanda zai iya ba da amanar ransa ba tare da wata fargaba ba mahaifinta ya shiru daga baya ce ni da ina da sauran ƙarfi da ni za shi amma ko na je wahala zan ƙara masa rufa'i zai yi komai saboda yana son mijinki kuma yana kaunaki a yanzu kuma duk abin duniya ya dame shi don haka in sun tafi kafin su dawo hankalinsa ya kwanta ko dai bai manta da ke ba zai haƙura jiki zan yi masa magana kada ki damu komai zai yi daidai tashi ki tafi ko da ta tafi gida sai ta nufi gonan nan ta zauna tana hawaye tana tunani nan mijin ya same ta ba a daɗe ba binta mai musu aiki ta biyu su da shayi ni fa ba na son ganin fuskarki ki haka kin san duk abin da ya taɓa ki ya taɓa ni me baba ya ce mamaki ya kama baɗaɗo abinda suka yi so biyu amma har mijinta ya sani ganin haka fa sai ta kwashe labarin yadda mahaifinta ya alkawari ta faɗa masa nan take kuma sai hawaye kamar ruwa ta ta kuka tana maganganu a ciki yasir ya shiga bata ta haƙuri ni na san tunanin ki cewar zan tafi zan shiga wahala Ba ki san ko zan dawo ko ba zan dawo ba kar wannan tunani ya ɓata miki rai da abin da Allah ya niya shi ke faruwa kuma zuciyata na bani cewa zan dawo amma wannan sani sai Allah kada ki ƙara min ciwon zuciya da hawayenki kin san duk hawayenki da ya zuba nawa ya haka? na haka ki ƙara min ƙarfin zuciya da fuskarki cikin farin ciki da jin daɗi yasir ya ta kawo dalilai masu tausa zuciya har ya samu sa'a ta kwanta da hankalinta daga nan sai ta ban kwana da shi ya kama hanya zuwa wurin mahaifinta yasir ya je gidan sarkinsa ya sallama ya shiga suka gaisa da shi ya kuma samu abokinsa rufai a gidan uban ya gyara murya ya ce baɗaɗa ta gaya min duk abin da kuke ciki na kuma gaya rufa'i ya kuma rantse zai taimake ka har sai inda karfin sai kare in ya ha'ince ka a tafiyar na Allah ya saka maka haka kai kuma ka ha'ince shi zan duba muku gidajenku har sai Allah ya da da ku Allah ya muku albarka yaushe ka sa ranar tafiya amma ni abin da na ga ya shi ne ka tafi ran juma'a da safe ku rike addininku ku tuna kuna da nauyi a wuyanku kar ku kuskura sallah ta wuce ku ko ina kuke da sata banda karya banda zamba Allah kai ku lafiya ya da ku lafiya duk da wannan bajinta na mahaifin baɗaɗo ya sarbe so ba dalili ku a ganin sa bai kamata ya tafi da wani wurin da ya tabbata akwai halaka ba amma kuma tun da an riga an shirya kowa sai ja bakin ya tsuke ya tabbata in ya ce ba za shi da kowa ba hankalinsu zai ɓaci fiye da kima saboda aka sai nuna farin ciki a bisa wannan kauna da taimako da aka nuna masa bayan sun rabu da ya za shi ya shiryo sai ya sirye gida ya samu matarsa a gonan nan ta kofa gida tana yan wake-wake tana sa kafaifai na ulu ya tsaya yana ta kallanta ba tare da ta san cewa yana kallanta ba yana tunanin cewa watakila ba zai sake ganin ta ba ya ajiye zuciya matar ta juyo sai ta gan shi ta tsalle ta rungume shi ta lura hankalinsa ya jirkita ta tambaye shi abin da yake damunsa ya faɗa mata cewa zai yi tafiya ce tare da abokinsa rufa'i a tsammanin sa kila wannan saduwa da suka ta zama ta ƙarshe domin inda za su tafi wuri ne masu hatsari ba duk mutane ke tafiya suna dawowa matarsa ta ƙarfafa masa zuciya da kalamai masu daɗi ta tabbatar masa da cewa ba shakka zai dawo ya kuma same ta lafiya ta yi alkawarin roƙon masa Allah har sai ya dawo ta fashe da kuka Yasir ya ɗora kansa a kafaɗarta yana share mata hawa ya dube ta ya ce masoyiyata na san abin da ke zuciyarki kada ki damu ki tuna Allah ki kuma tabbata da yadda sa zan dawo ina son ki numfashi na da raina suna ƙaunaki abin da kika taka ya fi min duk dukiyar da na mallaka kada ki tsinka nin kasa tafiya muddin na ganin hawayenki zuciya ta karyayya ce kamar yadda ake karya kara ko tsinke hasken ido na ke shafe idaninki muddin ina da rai za ki gana da muki na sani amma raguwa ce ni shi yasa na kasa hakuri abu duk da ya haɗa da kai magana ta ƙare zan yi ta duban hanya bata gama faɗan ta ba ya sure ta sama yana zagaye da ita ya sauke rungume hawa yana zuba idansa na gode wa Allah da ya bani iri zan yi iyaka ƙoƙarin dawo baɗa don kin ga ban dawo ba to ba rai suna cikin tattaunawa sai ya shigo ya faɗa masa cewa ya kamata su tashi da su ba suka yi ta shirye-shirye suka tara abinci da kayan guziri mai yawa ummi kuma ta shirya musu gurasa ta kuma yanka musu kaji bayan kwana biyu ya ya sallama da abokan arziki da cewar zai tafiya da raran da zai tafi ya kira uwarsa da matarsa waje guda ya faɗa musu zai tafi watakila ya dawo watakila ba ya dawo ba ya bar amanar matarsa da take gabanin haihuwa ga mahaifiyarsa ya ce musu in sun cuci juna shi suka cuta ya nemi gafara a gare su jama'a ni ban taɓa zaton rana irin ta yau za ta zo ba ƙila zan rasa ka ne Allah ya maka albarka ya taimake ka zuwan biyan bukatu kuma ya yafe maka duniya da lahira amana kuma zan rike iyaka raina ya godiya ga mahaifiyarsa ya kuma ce mata zai tashi da asuba saboda haka wannan bankwana da suke ta isa sai kuma allah ya haɗa su suka yi sallama kowa ya shiga ɗakinsa asuba fara baɗaɗo ta tashi ta masa karin kumallo yana wanka ta sa aka fitar da dukkan kayan tafiya ta samu rufaya a ƙofar gida da dawakai biyu suka gaisa suka ɗora dawakan nan kayan abinci da ruwa cikin jakar fata akuya yasir ya gama shirye-shiryensa ya shiga ɗakin uwarsa tana bacci ya daɗe na kallonta a zuciyarsa ya san ba zai sake ganin ta ba ya fito ya zo wurin matarsa ya ce mata abin ƙaunata zan tafi min addu'a ki kula da kanki ba domin komai ba sai domin abin da kike ɗauke da shi in mace ce a sa mata sunan ki aisha in namiji ne a sa sunan babana mustapha kar ki damu zan dawo da yadda allah suka rungume juna suna sumbatar juna suka kashe wata soyayya ta zo kofar gida ta yi sallama da rufa'i ta masa godiya ta tsaya tana kallon su har suka ɓace mata bayan sun yi tafiya wata shida cikin dokar daji suna cin ɗayan itatuwa sai suka fara gamuwa da namun daji iri-iri wasu ma ba san sunansu ba yasir ya nuna karaya ran sai ɓaci don bai ga alamar cin nasara ga abin da ya fito da su daga gida ba rufa'i ta bashi magana wani lokaci kamar uba ko aboki rufa'i dai aboki ne na ko'ina yasir ya gode wa allah da ya bashi aboki na gari yasir ya bada shawarar neman waje su huta kwana uku sannan su ci gaba suka samu itaciya suka yada zango suka yi sallah azhar rufa'i ya gaba ya bar yasir yana wurdi can sai rufa'i ya kira cikin hanzari ya sauri ya sallama ya biyo shi ko da ya zo inda rufa'i yake sai ya saki baki ya ce tsarki ya tabbata akan wanda ya halicci wannan wuri wurin yana cike da furanni iri-iri kanshi ya cika wajen ga itatuwa kala-kala a tsakiya ga ƙoramai na gudu daga hagu gare shi kuma ya ga wani dutse da zane iri-iri mai launi da yawa a kansa yasir bai tsaya ba sai ya ruga ya dubi ruwan nan ya zuba a kansa nan da nan sai ji duk kasala ta rufe shi ba abin da yake so kamar ya kwanta ya bacci sai ya zauna rufa ya lura da abin da abokinsa ke ciki sai ta addu'a yana zirga-zirga ya sa hannu ya jawo abokinsa daga cikin wannan wuri suna barin wajen sai yasir ya waye firgigi kamar wanda ya farka daga bacci ya tambayi abin da ya faru rufa iya gaya masa bayan sun yi tazara da wajen can sai suka nemi gindin mangoro suka sauka suka shimfiɗa buzayensu suka zauna suka yi sallar la'asar suka yi ɗan kalaci daga ɗan abincinsu wato busasshen nama da gurasa suka sha ruwa rufa ya kwanta ya bacci in ya tashi kuma ya sire kafin a kuma ihu na biyu duk sun yi firgigit sun tashi sun nufi wajen ihun nan suka hangi wani mutum yana jan wata yarinya ya sire bi shi fusgo ba ya faɗi yarinya ta faɗi waje ɗaya su mammiya rufa'i watsa mata ruwa daga fata akuyar da ke rataye a kafaɗarsa Yasir da mutumin nan suka yi ta faɗa har da wuƙaƙe ta Yasir ya nuna masa ƙarfi ya sa igiyoyi ya ɗaure shi ta mau ya ja shi ya kai inda suka yi masauki ya samu yarinyar nan ta farfaɗo ya dube ta da kyau ya ga yar fulani ce kyakkyawa tana sanye da zani riga da duwatsu da abin hannu irin na fulani gashin kanta ma an yi masa kwalliya da duwatsu fasalin kitsan kamar rawani daga nan ne ya san cewa 'yar babban mutum ce ya lura kuma ya ga tsorata take ta tambaye su sunayensu siyasar suka faɗa mata cikin harshen fulatanci wannan amsa ya ba ta mamaki ba ta yi tsammanin sun ji harshen ta ba yasir ya tambaye ta abin da ya gama ta da wannan mutum ta ɗaga ido ta ga mutum a ɗaure ta nisa sa'an nan ta ce ni ya sarkin garinmu ce Uba na tsoho ne kuma bai taɓa haihuwa ba ni ke na a wurinsa kwana uku da suka wuce ya ce in zaɓi wanda nake so domin shi ya gaji da harkan mulki wanda duk na zaɓa shi ne zai sarauta Uba na yana da ƙane da suka haɗa uba shi nufinsa in ya mutu sarauta yana da 'ya'ya maza da na ƙi zaɓen ɗaya daga cikinsu shi ne sato ne nufinsa yanka na a mugun wurin nan da suke yin tsafi sai allah ya turo ku kuka cece ni wannan waje wurin matsafa ne duk wanda ya shigo dajin baya fita amma wannan mugun za mu matsa ya fitar da mu ta juya wajen bawan nan na kanan ubanta tashi buba ka fidda mu daga wajen nan karka ce za ka yi muku-muku sai in yanka ka in yi mu duka mu mutu ta sa hannu ta yanke igiyoyin da ke ɗaure da shi ta tasa shi a gaba yasar da rafa'i suka bi ta baya har suka fita daga wajen nan ko da ta ga inda ta sani sai ta ce bawan na ya tafi abinsa amma ran da ta kuma ji ko muguwan magana ya yi game da ita ko wani nata ya san sauran da ta ga ya ɓace sai ta bi da su cikin wani daji dole suka rika jan dawakan nan nasu ba zato ba tsammani sai ga su a wani babban kawai. ta waigo ta murmushi ta ce bismillah mu isa gidan ubana amma a can gida ko baɗaɗo ba ta fuddarin cewa mijinta zai dawo ba ko yaushe ta yi sallah sai ta yi musu addu'a ga cikin ta ya girma tana shirin ɗaukar hutun haihuwa ba domin aikinta ba da ba ta san yadda za ta yi ba in watan nan ya kare ne za ta ɗauki hutu ran nan dai ba ta da aiki don haka tana kwance a ɗakinta tana saƙa sai yasmin ta shigo ta kawo mata madara da fanke mamaki yasa ta karɓa ta shanye madarar amma ta ki cin fanken bayan ta sha madara yasmin ta fita duk mamaki ya kama ta ba abin da yasmin ba ce ba domin ta haɗa ta da surkarta amma ita baɗaɗo ba ta nuna mata ta san abin da take ciki ba a ranta sai ta yi tunanin cewa watakila ta ga hasada ta bata ci nasara ba ta tunani ta daina tana ta tunani sai ta ji ƙara kamar ta dabba cikin wuta ta zabara ta waje tashin nan da ta yi ba shiri sai ta ji wani irin ciwo ya soke ta ciki har gadon bayanta saboda zafi sai ta ciji leɓanta har ya jini ta wanke jinin ta ɗaura zanin fulani ta nufi kicin daga nan ne take ta jin gurnani da wani irin kuka mai ban tausayi ko da ta shiga sai ta samu surukarta runguma da kayan yasmin tana kuka duk mutanen gidan suna tsaitsaye ta sa aka ɗebo madara ta durƙusa za ta bata yasmin ta girgiza kai tana ta suma kun fana fitowa daga bakinta suna nan zaune suna kallanta suna hawaye domin sun san ba za ta daɗe ba baɗaɗo ta ja binta waje ɗaya ta tambaye ta abin da ya faru binta ta ce ita ma ta sani ba domin ta ganta tana ajiye kofi na madara sai ta ga ta kama cikinta ta faɗi tana ta murgin murgin tana ihu faɗaɗa ta tafi ta ɗauki kofin sai ta ga cikinsa ya baƙi ƙirin binta ta yi mata raɗa tinya ce dafi ne ta juya ta ba yasmin ruwa tana hawaye bayan ta sha sai hankalinta ya dawo mata ta ce da kyar ɗaɗa ki gafarce ni yanzu na gane kuskure na da na niyyar kashe ki yanzu na san kuskure ne ne dama madarar da na sha ke ne in ba na san ba kya shan madara da sukari sai na ajiye na ɗauko sukarin sa a nawa sai na ɗimauce na kai miki tawa na sha taki ta yi shiru tana numfashi ɗaiɗai baɗaɗa ta ɗauki hannunta ta riƙe tana kuka hankali yasmin ta juyo ta dube ta ta aje zuciya ta ce karki kuka baɗaɗo na yi ne ki Allah ya saka miki tun zuwa na gidan nan nake kishin ki kina da kyau wanda duk da fari na ban kai ki ba kina da hali mai kyau miji na gari wanda bai san da wata mace a duniya ba in ba ke ba ga surka tana ki. bugu da ƙari babu abin da ban yi miki ba domin kona miki rai amma baki taɓa amsa min ba sai dai ki murmushi ki wuce kina kuma da wani abu da ban ga wata ƴa mace na da shi ba shine yasa na so in kashe ki in kin mutu ummi za ta san ina nan in kuma yasir ya zo sai yi iyaka ƙoƙari nan aure shi kin san namiji in yana bakin ciki samun sa mai sauki ne in hmm, amma Allah ya riga ni dan haka ki gafarce ni ki yafe mu kin san Allah ya ce ka yafe makinka domin shi ma ya gafarta maka wallahi na gafarta miki duniya da kiyama ba laifinki bane yarin ta ce da kuma ikon Allah ni ma ina da laifi da ban yi miki magana ba watakila da na jawo tashin hankali kai cuna da na zama dalilin rashinki ina ma ni na sha madaran nan bari bari baɗa da baki da laifi shaidan ya riga ya galaba a zuciyata amma zan mata cikin farin ciki da jin daɗin cewar kin yafe min ummi ki gafarce ni na yi da na sani na fahimce ki kowa da kowa ya yafe min ta juya fuskar ta cike da haske ta mutu yasir da rufa'i suka zauna suka huta a garin su jilɗe yarinyar da suka ce ta daga mutuwa Uban ta yi musu kyauta mai yawa da aka kwana biyu suka ga tsohon nan mai mutunci ne suka bashi amana suka kwashe labarin abin da ke tafa da su suka faɗa masa sa'an nan suka kuma roƙe shi ya taimake su tsoho ya alkawari zai taimake su ya faɗa masu cewa dutsen da suke nema an ce yana bulla a wani fili a garin tsahe kowace shekara cikin watan azumi abin da ya sani mutum ɗaya ne ya ce ya taɓa ganin sa, lokacin da yake ba su labari zai yi shekaru arba'in a lalace ya kuma ce ganin da yawa dutsen kamar walƙiya ne sai dai su yi roƙo allah ya taimake su daga nan zuwa filin da aka ce dutsen na fitowa tafiyan mako biyu ne ba cin zango yanzu tunda suna da wata biyu kafin azumi su je su huta yasar da rufa'i suka zauna a garin suna ta koyon faɗa da kibau masu da wukake har dai suka yi wata guda suka shirya har da uban julɗe wanda yake dattijo ne na shekara kusan tamanin suka isa wajen nan da aka ce ba tare da wata wahala ba suka nemi waje suka adana kayansu azumi ya kama in sun yi buɗe baki sai su ta yawo suna addu'o'i har asuba ta yi azumi yana da kwana goma sha uku sai rannan rufa ya mafarki ya ga hannu na ta yafi ta shi ya ta sa har suka zo wani rafi da shuke-shuke na daji hannun ya sauri ya fusge shi ya ja shi cikin rafin nan sai ya gan shi cikin kogon dutse ko da ya duba haka sai ya ga wata mace mai kyawun gaske ta ce da murya mai karfin gaske me ka nan mutum wannan waje na kakan kakana ne da duk abin da ke cikinsa yau ka gama da gamanka sai jikin rufa iya sanye ta addu'a matan nan sai ta ɓata a wajen sai ga takobi irin kira indiya an yi masa ado da duwatsu masu alfarma ya ɗauki takobin na ya girgiza shi sau uku Hope sai ya farka daga bacci duk jikinsa yana gumi yana makyarkyata tsoro. Ya daɗe yana zaune ya tashi ya ta zagaye-zagaye domin kada ta da ɗan uwansa. Ya ƙara gaba bai san cewa ya yi nisa da wurin saukarsu ba. har ya isa bakin wani tafki ya duba haka sai ga waɗansu dabbobi na yawo cikin ruwa jikinsu na fidda wuta yana cikin tunanin ko menene abin nan sai ya ji kamar wanda ake ja ya ta tafiya har ya zo tsakiyar tafkin yana ta addu'a idan sarfe yana roƙon Allah in dai bacci yake ya farka yana buɗe ido sai ga wani ƙaton buri irin mai kama da mutane wanda ake cewa gwaggon buri ya taso masa haikan ya zare wukar da ke gindinsa a birin nan ya make shi ya faɗi har ya rauni amma da yake ya san abin da yake yi ko kafin barin ne ya sake kai masa duka ya miƙe ya dubi ƙirjinsa ya jefe shi da wukan nan ta kwanitse cikin jikinsa birin ya kukan fushi ya zare wuka ya jeho rufa'i da ita ya faɗi ya mutu rufa'i kuma ya suma rufa'i dai bai farfaɗo ba har sai da aka yi buɗe baki ko da ya buɗe ido sai ya murmushi ya yunƙuri ya tashi ya kasa sai ya dubi abokinsa ashe ba mafarki nake ba abin da gaske ne ya ya tambaye shi abin da ya faru na yi zaton mafarki nake amma in ba mafarki ne ba ina takobin yasir ya ɗauka ya miƙa masa rufa ya karɓa ya zare shi daga cikin gidan takobinsa sai ga da rubutu a jikinsa ya miƙa yasir sai ga an rubuta duk wanda ya samu wannan takobi ya yi wa allah godiya domin wannan takobi na kashe duk wani abu mai rai kowanne irin kau dabarai ce ma sauraron mu anan za mu sa aya cikin wannan fili kun saurari wannan labari daga cikin littafin nan so aljanna duniya wallafar hafsatu ma abdulwahid da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafiyar addu'a ni muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ko ta lafiya